Babban bankin Najeriya wato CBN dai ya ce kuɗaɗen da ke zirga-zirga a ƙasar sun kai naira triliyan uku da biliyan ɗari shida da casa'in a watan Fabrairun da ya gabata wanda shine adadi mafi yawa a tarihin kasar alkalma da suka bayyana bayan taron kwamitin manufofin kuɗin bankin wato NPC wanda aka sanar a ranar Talata 26 ga watan Maris da muke ciki. 'Yan Najeriya daga sassan ƙasar daban-daban dai sun yi ta korafe-korafe akan takaita adadin kuɗin da za su iya cira a cikin banki ko a ATM kamar yadda za ku ji daga bakin wani ɗan ƙasa. Sunana Abdulaziz Mala, lalle hakan ya faru da ni, na suko zan shigo cikin gari sai na bi ATM na access na son cire kuɗi kuma bukatu na suna nan da yawa. So da na zo zan cire kuɗi sai aka ce min wato kar na wuce dubu biyar saboda ni bana rike da katin access bank. Hakan na cire dubu biyar. Sai dai wani jigo a bankin access ya shaida mana ta wayar tarho cewa. Limits are not something that each branch has the ability to determine. Takaita iya kuɗin da mai asusu zai iya cira abu ne na bai ɗaya a duka sassan bankin su kuma wani sashi ba zai iya aiwatar da wani abu na daban ba. Yana mai cewa mutum zai iya cire naira dubu ashirin sau hudu a ATM kuma matakin rage tsabar kuɗi da za a iya cira baya rasa nasaba da ƙoƙarin rage yawan kuɗin da ke zirga-zirga a cikin ƙasa wanda ya samo asali tun lokacin sauya launin kuɗi. A wani bangare kuma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa. sunana Suleiman Hashim mazanin Abuja. Wato abin da yake faruwa shine ai ita CBN dama ta riga ta dawo da wannan dokar da Emefiele saka tun kafin ya tafi din lokacin da aka canja kuɗi aka ce kuma ka je banki ba za ka iya karban kuɗaɗen ka ba yanzu an dawo da wannan dokan saboda ita CBN ta duba ta ga cewa wajen tiriliyan uku na kuɗaɗen takarda da ta buga ba sa cikin bankuna suna nan hannun mutane so shine ya saka kuma mutane suna da naira da yawa a hannayensu saboda mutane mutane suna da naira da yawa suke zuwa su siyi dala ko kuma su yi ta bin kaya da bashi da yawa shi yasa ita dala ta tashi kaya ma sun tashi so shi yasa ita CBN din ta ce bankuna yanzu duk wanda zai karbi ruwan kuɗi mai yawa dole sai ya biya kuɗaɗe da yawa a kansu saboda ya wato rage yawan yadda mutane suke zuwa neman ruwan kuɗi a bankuna so saboda haka shine abin da yake faruwa yanzu gaskiya zai wahala ma yanzu kaga mutane sun shiga banki sun samu kuɗi sun karba saboda tana son ta rage kuɗin da yake hannayen mutane haka zalika kuma ya rage yadda zaki ga ana neman dalar ko kuma kaya sai ka ga farashin ya zo ya sauka tunda mutane ba su zo sun sika kayan ba dole ka rage ka samu ka siyar alƙalman ƙididdiga na baya bayan nan dai sun yuni da cewa an samu ƙari a adadin naira da ke zirga-zirga a cikin ƙasar da kaso 1.8 cikin 100 a bisa wata-wata daga naira tiliyan uku da digo 65 da aka sanar a watan janairun shekarar nan da muke ciki idan ana iya tunawa tun bayan batun sauya launin kuɗi ake fama da matsalar adadin kuɗin da mutane za su iya cira a cikin banki ko a ATM lamarin da wasu 'yan kasuwa da ba sa amfani da kafofin yanar gizo wajen kasuwancin su ke ta korafe-korafe a kai kuma ya zuwa yanzu ma akwai adadin mutane mai yawa da ba sa amfani da hanyoyin yanar gizo wato electronic channels wajen yin abubuwan da suka shafi kasuwancin su a bangaren kuɗi. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.